Daga nan birnin Washington gundumar Columbia, Amurka ke magana. A kan mita 49 ko kilo has 6,170 da mita 31 ko kuma kilo kilohertz biyar a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya, niya, dolal FM ko kuma nomad FM. A can ƙasar Ghana kuwa za a iya jin mu kai tsaye ta Alfa Radio da kuma Marhaba Radio. Ana iya kuma sauraron mu kai tsaye ta www.gtehausa.com ko kuma tunin radio ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Mustapha Nasiru Batsari ne tare da sahabu Imamu Aliyu a birnin Washington DC ke maku marhabin. da kamo shirinmu na dare a wannan rana ta Alhamis sha 11 ga watan sha biyu na shekara ta 2025 a daidai wannan lokaci karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Daidai da karfe takwas da rabi na dare agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin bayan labaran duniya. za ku ji halin da ake ciki a yankin Difa ta ƙasar jamhuriyar Nijar game da yadda rashin aikin yi ya addabi matasan yankin. lalle yau in ka diba an manta da mu shekaru da shekaru. Sannan ku ji fashin baki kan yadda kasashen duniya suka ci gaba wajen samarwa al'umma ababen more rayuwa. Yanayin da ake gudanar da mulki a Najeriya abubuwa ne da yawa ake yin sa a dukunkune. To amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya daga sahabu Imamu Aliyu. Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis Amurka ta yi barazanar za ta rage tallafin da take baiwa Sudan ta kudu muddin kasar bata janye abin da Amurkan ta kira haramtacciyar haraji da take azawa kan kayayyakin jinƙai da ake aikewa a ƙasar ba. A cikin wata sanarwa na ba safai ba da aka yi wa lakabin a daina cin zalin Amurka, Cibiyar kula da harkokin Afirka ta Amurka ta zargi Sudan ta kudu da tsawwala kuɗin haraji kan kayayyakin jinƙai. tare da hana majalisar ɗinkin duniya ta fiyar da ayyukan kiyaye zaman lafiya amurka wacce a bana ta rage yawan tallafin da take baiwa ƙasashen ƙetare ita ce ƙasar da tafi kowace tallafawa sudan ta kudu ƙasar sudan ta kudu mai mutane miliyan goma sha biyu ya ƙiya ɗaiɗaita ta tun bayan da ta samu 'yancin kai daga sudan a shekara ta 2011 ƙasashe da suke ba da tallafi suna tirjiya ga yunkurin hukumomin sudan ta Kudu. na neman su karbi haraji kan tallafi da suke aikewa a ƙasar. Ministan kula da harkokin jin kai na Sudan ta kudu bai mai da martani nan take ba da aka nemi jin ta bakinsa. A halin da ake ciki kuma Sudan ta kudun ta ce ta tura sojojinta zuwa makwabciyar ta Sudan domin gadin rijiyoyin mai da ke kan iyakokin ƙasashen biyu. Kamar yadda hafsan sojojin ƙasar na Sudan ta kudu ya faɗa a yau Alhamis, kwanaki bayan da sojojin wucin gadi na sudan da ake kira rsf suka ba da sanarwar cewa sun kama yankin da rijiyoyin man suke ministan tsaron somaliya ya ce kasar ba za ta amince ko lamunta ana wulakanta ta ba bayan da shugaban amurka donald trump ya sake zagin kasar da ke gabashin afirka da yake magana wani gangamin ranar talata da aka shirya a jihar pennsylvania domin mai da hankali kan nasarorin gwamnatinsa ta fuskar tattalin arziki shugaban na amurka donald trump ya yi allah wadai da barin bakin haure da kasashe matalauta suna shigowa amurka muna ta karɓar mutane daga somalia wurare da ke cike da fitina ko ba haka ba ga datti da ƙazanta da miyagun laifuffuka in ji shugaban na amurka ya ƙara da cewa abin da kawai suka fi ƙwarewa a kai shine kama jiragen ruwa yana magana ne kan kama jiragen ruwa a gabar tekun somalia domin karɓar kuɗin fansa a makon jiya ne shugaba trump ya bayyana 'yan somaliya a zaman shara yake babu abin da suke illa bin junansu suna kashewa a cikin saƙon text da ya aika wa kamfanin dillancin labarai na reuters ministan tsaron na somaliya ahmed muallim fiki ya ce trump ya mai da hankalinsa wajen cika alkawuran da ya yi wa amurkawa maimakon bata lokacinsa kan somaliya yayin da yake gode wa amurkan kan taimakon da take bai wa somaliya a yaƙi da take yi da mayakan sa kai a ƙasar masu alaƙa da ƙungiyar alƙa'ida ya yi watsi da kalaman ɓatanci da trump yake yi wa ƙasar ya ce somaliyawa suna fuskantar ƙalubale iri daban-daban amma da ƙarshe suna jajircewa kuma duk inda aka same su a faɗin duniya mutane ne masu aiki tukuru ghana ta haramta haƙar ma'adinai a gandunan dajin ƙasar da ta keɓe a wani mataki na kare muhalli da suka haɗa da ruwa da kuma kare share dazuka a ƙasar kamar yadda ma'aikatar kare muhalli kimiyya da fasaha ta sanar. Ghana wacce take kan gaba a fadin duniya wajen haƙar zinari tana fuskantar hauhawar haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba, wadda hakan yake lalata gonakin noman koko da suke lalata dazuka da koguna haka kuma suke barazana ga sashen haƙar ma'adinai a ƙasar. Manyan kamfanonin haƙar ma'adinai a Ghana suna ba da rahotannin kutse daga ƙananan mahaƙa ba bisa ƙa'ida ba, lamari da ke tilastawa kamfanonin su ƙara ɗaukan matakan tsaro da suka haɗa da amfani da jiragen drones da ɗaukan masu gadi. Yanzu haka haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba ya bazu zuwa kashi goma sha uku cikin sassan ƙasar goma sha shida da ake haƙar ma'adinai da suka haɗa da sassan da suka yi suna wajen wato noman koko a gabashi da kuma yammacin ƙasar kamar yadda alƙaluman hukuma suka nuna. gwamnatin ƙasar ta ghana tana garan bawul ga sashen haƙar ma'adinai da wajen bada ta wajen bada lasisi da kuma ƙarfafa tsaro da nufin shawo kan matsalar rashin bin ƙa'ida a halin da ake ciki kuma masana sun ce akwai alaman darajar kudaden ghana da na kasar zambia za su fadi a fagen canji daga yanzu zuwa makon gobe yayin da babu wani canji da ake gani a canjin kudaden najeriya da kenya da uganda idan aka so a canza da dalar amurka to masu kada a shafa labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana a nan birnin washington dc Ukraine ta miƙa Amurka daftarin yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin da ƙasar take yi da Rasha da aka yi wa kwaskwarima mai buƙatu ko matakai ashirin kamar yadda shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Alhamis ya ƙara da cewa har yanzu batun baiwa Rasha wani ɓangaren ƙasar yana ci gaba da hana ruwa gudu a shawarwarin da ake yi. da yake magana da manema labarai a kiev zelensky ya ce domin a samu daidaito amurka ta yi alkawarin za ta bude harkar kasuwanci a gabashin bangaren donbass da ukraine take iko da shi wadda rasha ta nemi ukraine din ta bar mata ya ce a ganin amurka idan sojojin ukraine suka janye daga yankin donetsk yarjejeniyar ita ce rasha ba za ta shiga yankin ba sai dai ba su san wai wa zai mallaki iko a wannan wuri ba rasha tana so a kalli yankin a zaman wuri da ba za a ayyana yaƙi ba zelensky ya ce har yanzu ba a samu fahimta kan batun mallakar iko kan yanki ko sassa ya kara da cewa tilas 'yan ƙasar su kada ƙuri'ar raba gardama kan duk wata buƙatar ukraine ta rasa wani ɓangaren ƙasar a halin da ake ci kuma shugaban rasha putin ya gode wa dakarun ƙasarsa bayan da kwamandoji suka bashi rahoton cewa dakarun na rasha sun kama gari da ake kira sivask amma sojojin ukraine suka ce har yanzu su suke iko da wannan gari yau alhamis shugaban rasha vladimir putin ya yi magana da shugaban kasar venezuela nicolas maduro ta wayar tarho inda ya bayo maduron tabbacin haɗin kai da goyon bayan moscow ga gwamnatin kasar yayin da take ƙara fuskantar matsin lamba daga ƙetare kamar yadda fadar kremlin ta faɗa maduro yana fuskantar matsin lamba daga shugaban amurka donald trump cewa ya sauka daga kan mulki yayin da amurkan take ƙara jibge sojoji a yankin na caribbean To madalla an gaida sahabu Imam Aliyu da labaran duniyar yanzu kuma sai fagen rahotanni inda za mu fara da ƙasar jamhuriyar Nijar. inda matsalar rashin aikin yi ne ya addabi matasan yankin difa da ke gabashin kasar ta Nijar, lamarin da masana suka ci wata babbar barazana ce ga lamarin tsaron yankin. Dama dai yankin na difa ya daɗe yana fama da matsalar rashin tsaron. Domin jin cikakken bayani ga rahoton wakilinmu a yankin Difan Haru Sule. Bayan shafe shekaru da dama da jihar Difa ta tsinci kanta a cikin wani yanayi na tashin hankali, sakamakon zafafan hare-haren ta'addanci daga mayakan kungiyar boko haram to sai dai an zaka jihar ta difa na kokawa duba da yadda rashin aikin yi ga matasa ya zama wata babbar kuma baya ga zaman lafiya a jihar wasu daga cikin mazauna jihar ta difa a zantawar ne da su kan wannan batan sun bayyana cewa musa ibrahim da muna cikin kalubale na harkar insecurity abinci ma yana kawo hala yanzu gaskiya alhamdulillah difa matasa abin da kawo mana kalubale gaskiya akwai rashin aikin yi mai muna watan Allah sa inda an ka samu shanjaman Allah sa wanga shugaban kasa ya ji kiran mu kana mala Allah ya ku ba lafiya matasa sosai suna da matsala yaran mu matasan na fale rashin aiki ne ana sa fale a shiga cikin gari a yi fada da uka da wani abubuwa firjina ya diba kasan jifa jifa yaran mu basu da aiki kenan yara basu da aiki babu kwanci hankali Suna na musa inazum asalin jihar jifa jamhuriyar niger mun ga ta ga yanda fannin tsaro na zaman lahiya fara zama kuma muna tsammahani ci gaba mu kara samun mu kwanta lahiya mu tashi lahiya matsalan rishin aiki wannan ga matasa mu dai koke ne muke kaiwa ga wurin shugabanninmu na ƙasa wanda suke jin tausan talakoki su ƙara jin tausan matasa namu eh, a samo mana abubuwan kamfanoni na yin wa'ansu abubuwa musamman a gadem. sunana mada umaru amina mu surto 'yan jihar jifa muna so a ƙara ƙarfafa tsaro a wannan ƙasa namu kuma da matasa gaskiya akwai shomer duk yawa shine yake kawo wani wani fade-fade wani sace-sace amma tanke mutum yana da sana'a wannan abubuwan duk yau da gobe zai zama ba. to sai dai hakan na zuwa ne a daidai lokacin da jagororin matasan jihar ta difa ke bayyana halin da suke ciki na rashin aikin yi sakamakon yadda ake ci gaba da mayar da su saniyar ware a fanoni da dama. Abacha Alhaji Ari tsohon shugaban majalisar matasa ne a jihar ta ya tsokaci kamar haka. Yau mun kadi ba mai a kasan mu a dama ake fitowa. lalle yau in ka diba an manta da mu shekaru da shekaru ana na ana kiwo yawo da sunan mu matasa ba su da aiki matasan haka da kisa gare ma aka daga da kafin wata biyu ku sun zo ba a kira su sai da da daga wani guri ban mu hana da a wannan kullum kukan da muke yi ina tsammani za a sake diba rashin kin kifa da idon rahama basu yau in ka diba matasan da suke cikin agadem suna aiki in ka tsaya ka diba matasa na wani su cikin yawa namu na jifa kadan ne ko an doke ka ma ka sai babu amma yanzu prime minister ya ce in Allah ya rantsu ka wannan kamfanin ka na suka suka zamna wani guri za su sake zuwa jifa su zamna sai aiki muna ko ubangiji Allah ya ba mu iko wanda mutanen su komo su zo su zamna a dokin ga ɗaukar matasan mu na jifa aiki ba su yawan ka jifa aikin jifa babu matasa masu da aiki tunda yanzu dukkan matasa mu suke mu a ta jama'a ko arziki to ya zama babu guri da wannan rikicin da ya faru ya kana mu mai mu noma kuma wajen da ake dan noman mun ruwa ce to sai dai abin zaman jira a gani shine alwashin da sabuwar gwamnatin janar Abdulrahman Chani ta dauka zai tasiri ta hanyar samarwa matasa aikin yi da ma sauran biyan bukatun al'ummar kasa lamarin da ake ganin zai ɗinke duk wata baraka kan yadda matasa ke shiga cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai. la'akari da yadda a baya aka sha ganin wasu daga cikin jihohin kasar ta Nijar da ke fama da matsalar tsaro ciki da jihar Difa na karbar tubabbin mayakan kungiyar Boko Haram kuma galibin su matasa ne da Rashidu GTA Hausa Amurka ke magana daga birnin Difa a jamhuriyar Nijar To an da Haru Sule to duk dai har yanzu akan batun tsaron Idan aka yi la'akari da ƙasashen da suka ci gaba a duniya sun wadatar da al'ummarsu da ababen more rayuwa ne, wanda hakan ne ya sa jama'a suke samarwa kansu ayyukan yi ba tare da dogaro da na gwamnati ba. Dr. Usman Isyaku wani mai sharhi ne akan al'amuran duniya. azantawarsa da abokin aikinmu yusuf aliyu harande yana mai cewa tsare-tsaren gwamnati ga al'umma shi ke tafiyar da lamarin ƙasa yanayin da ake gudanar da mulki a najeriya abubuwa ne da yawa ake yin sa a dukunkune Ita ita da shugaban ƙasa ko kuma ɓangaren zartarwa za su ba masu rago gwamnoni kuɗi amma kuma ba za su gaya maka nawa suka ba su ba shi ma gwamnan da ya karɓi kuɗin ba zai faɗa wa mutanen jiharsa nawa ya karɓa ba sai ɗaya daga cikinsu ko kuma zanci ya taso ah, so kuma kuɗin tsakani da Allah kana jin su kuɗi ne kamar manya a baki amma ba lalle bane su zama kuɗi ne manya a aikace saboda idan ka kalli yawan su ma'aikatan tsaron in ka kalli yawan faɗin ƙasar da ake yin tsaron ka kalli yawan mutanen ka kalli zurfin matsalar za ka ga kusan ko nawa aka narka a cikin matsalar ɗin ba lallai ta yi tasiri ba to amma inda matsalar take shine inda a ce ana kashe kuɗin yadda ya kamata kuma ana bin diddigin nawa aka kashe akwai masu dubawa yanzu fa a najeriya ba wanda yake duba gwamna ko ya kashe kuɗi ko bai kashe kuɗi ba kamar yadda mu muka gani obasanjo yana yi ya tura maka efcc a bincike kwamishinan kuɗi a binciki sakataren gwamnati duk yanzu ba a yi abinda gwamna ya ga dama shi yake yi efcc ta zama ta zama gata nan so shi sa kake ganin ko nawa za a bayar da sunan tsaro ba lalle ba ne a kashe shi a wurin tsaron kuma ruwa ta sha yanzu ka zauna kasashen waje ka ga yadda ake gudanar da sha'ani da ya shafi tsaro a kasashen nan menene ya bambanta da irin wanda ake yi ainihin gudanarwa a najeriya na farko harkar tsaro a kasashen turai za a gaba wani tsanantawa suke yi ba babban abin da za ka yi kai maganin tsaro shine mutane zaman suna da abincin da za su ci suna da rayuwar da za su yi suna da wurin kwana suna da sana'a da kanshi tsaron zai samar da kansa saboda ba wanda zai so a ce yana da rayuwa wani zai ja masa matsala amma ka bar mutane kara zube ba ilimi ba abinci ba sutura ba muhalli ba tsafta to me kake tunani mutane za su yi to kaga wannan na farko kenan so dole sai an yi maganin talauci duk inda talauci ya yi zafi sai kaga rashin tsaro a ciki na biyu sai an yi magana adalci ya zama shugaba yana jin maganan mutanen da yake shugabanta mutanen da suke shugabanta su ake shugabanta kuma su tabbatar cewa shugaban nan yana yin adalci ya zama akwai tsari a gwamnatance da zai zama ko kana gwamnatin ko ka bari za a iya bin diddigi a gane mai kai in akwai hukunci a yi maka so so dole sai an gyara wannan amma a yanzu hakan nan mutum ya yi gwamnati ya gama kuma ya saci kuɗi kuma ya koma gida mutanen garin su su mai barka da zuwa ana zuwa maula a gidan shi to ya za a yi a yi gyara so kaga sai an duba wannan so kaga su turawa ba wani shugaba da zai je ya sace maka kuɗi ya gama ya dawo gidansa kuma kaga mutane suna mai maula kofar gida ko harkokinsa yake kowa zai iya cin abincinsa zai iya rayuwa a takaice dole sai an yi maganin raɗaɗin talauci dole sai an canza tsarin mulki ya zama cewar komai karfinka a mulki in kai ba daidai ba akwai hukunci sannan kuma su mutane dole sai sun gane cewa shugabanci nauyi ne ba lalle bane mutumin da sai ya baka kuɗi shine zaka zabe shi a shugaba ka duba nagartar ɗan takara amma yanzu wanda ya fi zarfin aljihu shi yake shugabanci to ko mutumin da ya kashe kuɗin sa riba yake nema to amma dokta idan kai magana talauci gwamnati ba za ta iya azurta kowa ba ke eh, wannan haka yake amma akwai hanyoyin da ake taimakawa mutane suke taimakon kansu misali idan ka ba mutum ilimi nagartacce ko ba lallai sai ya tafi jami'a ba in ka ba shi ilimin da zai iya rubutu ya yi karatu ya iya nazari ya iya kallon abu eh, ya yi tunani mai zurfi a kansa zai nemo kansa mafita na biyu idan ka ba wa mutane ruwan sha ka ba su wutar lantarki wutar lantarkin nan kawai idan da za ta samu awa 24 kawai ba ta daukewa abubuwa da yawa mutane za su samu sana'a yi da wannan wutar lantarkin kawai to babu so idan kuma ka zo ka samar da tsaro ya zama mutane za su iya zuwa gona komai dare su tafi zai su yi noma su yi kwaso abin gonar su su kawo gida su aji ba sa tunanin wani zai kama su ko wani abu so kaga duk wannan in ka samar da wannan tsarin ko system din a ƙasa mutane da kansu za su nemi abinci ba lallai sai ka kawo kuɗi ka ba su kuma ka kawo kuɗi ka bayar taimako ne ba amma ba da kuɗi ban tsammanin um, yana kawo rage talauci. na ji tausayi ƴaƴana. to ya aka dan audu me ya faru. wallahi shugaban ni kutuna. Raba ya yiwu ku rabana ya yiwu mu garagamar ma hannunku jan mu kuke bin ku muke shin ina za ku da mu na leƙa na yi al'ajam na yi kuka kan busa haƙin talaka. Da jama'a kuna shan labaran da rahotannin ne daga nan Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba da na ƙasa ban kasa ba wanda Sule Mummuni Barma zai gabatar. Jama'a assalamu alaikum barkar da sake haduwa a shirin da na kasa ban kasa ba wanda ke zuwa muku a kowace ranar Alhamis daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya albarkacin ranar masu bukata ta musamman ta duniya wato uku ga watan Disamba mun fara bitar halin da masu bukata ta musamman ke ciki a Najeriya. Idan aka kwatanta da ma'aunin mizanin 'yancin wannan rukuni na al'umma, daidai da 'yar jenoyin da kasashen duniya suka saka hannu a kai. To a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya farawa da yadda jama'a ke kallon mutane masu naƙasa a Najeriya. Ga shugaban ƙungiyar guragu Rulwanu Muhammad Abdullahi. mutane an fara fahimtar cewa ita harkar na ƙasa ba harka ne wanda za a alakanta shi da tausayi ba kamar yadda hukumomi suka ƙungiyoyin ƙasashen waje suke magana harkar na ƙasa yau ya ta'allaka ne akan maganan yanci a kaga kuwa sai an samu canji ya kai ga wasu sun fahimci haka amma har yanzu da nake maka wannan magana wasu suna ɗaukan harkar na ƙasa harka ne na tausayi babu abin da mutumin da ke da na ƙasa zai iya illa a bashi taimako a bashi sadaka da sauransu wannan kuma shine babban kuskuren da mutane suke a suke kallon mu da shi wannan kuskure ne a shi mutumin da ke da lalura ta musamman ko ko kuma bukata ta musamman a abin da yake bukata shine goyon baya daga kuma ƙirƙiro masa yanayin da zai iya yin abin da ya dace ba tare da wani ya tsangwame shi ba ko kuma wani ya takura masa matukar aka ce akwai yanayi mai kyau zai iya bada da gudunmawarsa kamar yadda kowa zai ba da gudunmawar shi kiran da muke yi ga al'ummominmu da masu ruwa da tsaki musamman jami'an gwamnati in suka tashi yin kaso to su tabbatar da a ware kashi biyar an yi babban taro na duniya a wata hudu ko biyar da ya wuce a germany berlin kenan ana maganan cewa wannan kashi biyar bai ma isa ba ya kamata a mai da shi kashi goma sha biyar ne kuma hukumomin najeriya sun kasance a wannan taron sun rattaba ma wannan yarjejeniya hannu amma babban ƙalubalen shi ne, a hukumomin ƙasar nan sun daɗe da sa hannu a irin wa'annan yarjejeniya amma aka dawo ƙasa ba su fiye aiwatar da shi ba dole ne sai mun haɗa karfi da ƙarfe wajen jan hankali su akan wannan yarjejeniya da suka sama hannu su tabbatar da cewa abin da suka je suka sa hannu sun aiwatar da shi saboda mutane masu bukata ta musamman su samu sauƙi a ƙasar nan a bancin dokokin da dokar da marigayi ya rattaba ma hannu akwai jihohi kusan 26 a ƙasar nan da su ma sun ba mu wa'annan dokoki hannu suna ƙoƙarin inganta rayuwar mutanensu a matakin jihohi kaga wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne muna sa ran in dai za a iya aiwatar da su in Allah ya ya yarda nan gaba kaɗan matsalar da mutane masu bukata suke fuskanta a ƙasar nan zai zama labari zai zama tarihi. Wani abin da ke cinyewa masu bukata ta musamman tuwo a ƙwarya shine yadda ba a la'akari da yadda yawan waɗanda suka kammala karatu ke karuwa a kowace shekara. in ci Dr. Alex James da ke jihar Nasarawa. Ko da shi ke da shugaba na wannan hukuma namu na ta tarayya da na bama mutumin mu ne, amma kuma haka din ma inda ana ba da aiki ma wurin muna samu labari kuma muna gani ma abin da yake faruwa wurin ana ma ba ma wannan da ba su ma da nakasa ba fifiko ma fiye da masu nakasa din eh so idan har ana so mu dinga ba da gurma da ya kamata ya kamata ana dama da mu sosai wato gurbi ake ya za kama musamman kamar hukuma na mu dinnan ko da za ba ma wasu mu da ba sa eh, bukata na musamman ba ma ya kwata dan ba su dan kima ne daga cikin kaso din amma su ne ma an fi ba su wannan gurbi to idan ma gefe wannan hukuma mu ba za ba mu kaso mai tsoka ba a wani gefe ne zai ba mu wannan kaso mai tsoka din da za mu ba da gudunmu so a wannan fani din gaskiya bai kai inda za mu ce suna ba mu wannan dama ba kuma fani ilimi dima ya kamata a kara kokore a wannan gefe din kuma babban eh, rokona ma shine wannan kaso biyar din mun gode da abun da aka fara yanzu da shi muna muna roka a kara domin nomban mu yana na da muna na da yawa kuma karuwa muke yi kowane shekara ana samun da suna gama karatu za ga wani shekara ya jiyo kuma an wasu suke sun samu ƙari eh, gama karatu kuma har waɗanda sun gama wasu shekaru biyar ko goma su zake gaba su ma samu ko ba to ya ne za a yi cewa mun samu mun yi karatu ya kai wannan mataki ko kuma matakin da ya kusa da wannan fani duk kuma mu mun sama bane za mu ba da guduma domin ilimi da mun samu ya amfana ma al'umma gaba daya ba so muna so a kara kokora wannan gefen to bari mu dawo kanka musamman na san ka samu digirin digirgir kamar yadda ka yi bayani kana ɗaya daga cikin waɗanda suka samu wannan zarafi har Allah ya taimake su suka yi karatu mai zurfi haka a ce mutumin da baya gani amma kuma ya yi wannan e, ilimi mai zurfi har ya kai wannan matsayi na digirin digirgir wato dakta kenan iyaya aka yi har ka samu kanka ka iya cimma wannan buri naka na karatu sannan kuma ina so ma in san kana ma da aiki ne ko kuma dai kana dai ta karatu ne kawai to jajircewa ne na yi ne Eh, duk abun da an sa niya dole ne za a samu nasara na jajirce ko da shike dai akwai akwai matsaloli diya kamar da na yi bayani dai ko da shi da akwai wannan ilimi ta kyautan amma ba rasa wasu kanana eh, kudade wanda mukan nema domin mu gan cewa mu dan toshe wasu masu lolin ba amma duk da haka dai saboda akwai niyya shi yasa na dage da kuma wannan guduma gagaruma guduma da na samu daga wuri gwamnati jiya na shi na samu na karatu zuwa nan matakin kuma har zuwa yanzu dai ban samu aiki yi ko ba na dai karatu na dai karatu na dai karatu domin na ga ina da niyan ka wannan matakin kuma Allah ya sa na kai amma har yanzu dai ba aiki ko ba to sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin mu Rilwanu Muhammad da Dr. Alex James da wakilan GTA Hausa Zainab Babaji a Plateau da Isa Lawal Ikara a Kaduna. Ni Sulaiman Mumuni barma da duka abokan aiki ke cewa a huta lafiya. To madalla an gaida Suleimanu sai wani makon insha Allahu za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu kuma sai mu na gaba labaran wasanni tare da Bala za mu fara shirin ne daga tarayyar najeriya in za mu leƙa kungiyar ƙwallon kafa ta doma united da ke gombe kungiyar ta bayar da kyauta wa ɗan wasa mafi ƙwazo a wasan da suke da kungiyar ƙwallon kafa ta sokoto united a gasan kasa da premier league na najeriya a filin wasa na fantami da ke jihar gombe abubakar abdullahi kyautan lambar yabon ta biyo ne ta hannun shugaban kungiyar alhaji muhammad umar mai doma wanda daraktan wasanni na kungiyar alhaji isiyaka mu'azu hassan ya wakilta inda ya bada tabbacin cewa kungiyar ta yi haka ne domin karfafawa 'yan wasa da kuma masu gudanar da 'yan wasan gwiwa a kowane fanni kungiyar ta bayyana jin daɗin ta bisa irin kwazon da dan wasan abubakar abdullahi ya nuna a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta sokoto united daga nan za mu leka nahiyar turai a nahiyar turai din za mu leka kungiyar kwallon kafa ta chelsea dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta chelsea alexander ganato ya ce bai yi nadaman barin kungiyar kwallon kafa ta manchester united ba da ya haɗe da kungiyar kwallon kafa ta chelsea dan wasan dan kasar argentina ya koma kungiyar kwallon kafa ta blue ne a wace yarjejeniyar fam miliyan arba'in a watan agusta bayan ya matsa lamba dan ya bar old trafford dan wasan mai shekaru 21 da haihuwa bai sake shiga cikin shirin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united robin amoran ba wadda hakan ya haifar da rashin jin daɗi daga nan kuma za mu leƙa ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal na ƙasar ingila inda mai horas da ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal ɗin michael ateta ya ce nasarar da suka samu akan ƙungiyar ƙwallon kafa ta club brugge wanda suka lallasa ta da ƙwallo uku da nema a gasar cin kofin zakarun ƙungiyoyin ƙasashen turai wata dama ne da ƙungiyar ta samu na farfaɗowa bayan dukan da ta sha a hannun ƙungiyar ƙwallon kafa ta aston villa da ƙwallo biyu da ɗaya a gasar premier league a makon da ta gabata ateta ya kara da cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal a shirye take domin ganin cewa ta samu nasara a wannan kakan wasa don ɗaukan kofuna da dama a yanzu dai kungiyar ƙwallon kafa ta arsenal take jan ragabar gasar premier league da kuma gasar zakarun na nahiyar turai daga nan za zamu leƙa bangaren saye da sayarwa na nahiyar turai yayin da watan janairun 2026 ya sawo kai ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united ne ta gabatar da tayin euro miliyan 150 ga fitaccen dan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid jude bellingham a cewar wani rahoto da ta fito daga ƙasar spain ana sa ran ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united din ƙarƙashin mai horar da ita amarin za ta sayi aƙalla yan wasan tsakiya guda ɗaya a shekara mai zuwa yanzu haka dai sun sanya hasashen cewa za su ƙara fara da bellingham cikin jerin ɗan wasan da suke son saya bala dahiru amurka ke magana daga bauchi a Najeriya. to an gada bala franco Masu saurari a nan za mu dasa aya, sai kuma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe shidda na safiyar Juma'a, agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar agogon GMT da Ghana, za ku ji 'yan uwa abokan aiki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahabi Imamu Aliyu da ya karanto labaran duniyar, sai Yusuf Aliyu Harande da ya kula da shirin. Mustapha Nasiru Batsari nake cewa. mu zama lafiya